تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا saura kiris samai su tsatsage ƙasa ta kyakkece saboda munin wannan zance hakanan saura kiris duwatsu su faffaɗi su wargaje